This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma idan an so ana iya kama mu a koyaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Tare da salama masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya ko kuma da fatan kowane lafiya. Bello Habib Galadanci ne zai taimaka ma ni Ladan Ibrahim Ayawa domin ganin shirin ya kawo gare ku a daidai wannan lokacin. Amma da farko ga ma Bello domin ya kawo kanun labarai. To Amurka na takaicin ɗage zaɓen Najeriya Ladan sannan batun rigingimin Ukraine kuma shugabannin kasashe guda biyar sun tattauna ta wayar tarho za mu ji kome su suka yi bayani a kai Shi kuma babban jagoran ƙasar Iran Ayatollah a Khomeini ya ce fa yana goyon bayan yarjejeniya da manyan kasashen duniya. To madalla kanun labarin kenan. To da yake jiya hukumar zaben Najeriya ta bayyana ɗage zaɓen da za a yi sati mai zuwa wannan ya sa na kira dr yunusa tanko wato ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar ncp najeriya domin jin me zai ce mu me za mu ce mun ce yanzu a ce dole a yi zaɓen nan sai ka ji kakkace mutane ya za a kan wa za a ɗaura a kan mu za a ɗaura haka kuma 'yan najeriya sun ci gaba tofa albarkacin bakin su game da wannan zaɓen su hukumomin tsaro ya kamata su yi a zo kuma ce rana tsaka jami'an tsaro su za su janye a harkar zaɓe ai kaga bai yi daɗi ba To da yake kuma yau Lahadi ne za ku yi shirin bishara na Grace Alheri Abdu amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya daga bakin Bello Habib Aladanci. Jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantar su Bello Habib Galadanci. Najeriya ta bayyana cewa ta jinkirta ranakun babban zaben ta da aka shirya ranar 14 ga watan na Fabrairu inda ta dage jefa kuri'u kenan da makonni shida saboda dalilan tsaro da Boko Haram. Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta Tahir Jiga ya gaya manema labarai jiya a Asabar a birnin tarayyar Najeriya Abuja cewa idan ba za a iya tabbatar da tsaron ma'aikatan zabe ba da masu jefa kuri'a da masu lura da zabe da ma akwatunan zaben to za a iya salwantar da rayukan maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. if the security of personnel, voters, election observers and election materials cannot be guaranteed. Jiga ce saboda rashin tabbacin tsaro hukumar zabe ta yanke shawarar ɗage zaben 2015 yanzu a gudanar da babban zabe wato na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya ran 28 ga watan maris na shekarar nan ta 2015. INEC not being a security agency tun da Tunda INEC ba hukuma ce ta samar da tsaro ba, kuma ba za ta iya tsare lafiya na ma'aikatanta da kayan zaɓe ba, to babu yadda wannan hukuma za ta yi watsi da shawarar shugabannin hukumomin tsaro. Sai dai kuma sakataren harkokin wajen Amurka a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa Amurka na matukar takaicin shawar da Najeriya ta yanke na jinkirta ranakun zaɓe. yiwuwar hukumar zaɓe ko in ce yiwa hukumar zaɓe katsalandan saboda dalilan siyasa ba daidai ba ne a cewar keri akwai mahimmanci idan gwamnati ba ta yi amfani da dalilan tsaro ba wajen yi wa tsarin demokuraɗiyya hawan kawara bar mu koma kan rigingimin ukraine inda a lokutan bayanin shugabannin rasha da ukraine da faransa da jamus suka tattauna ta waitar yau lahadi game da wani shirin sulhun ta zaman lafiya da faransa da jamus ke jagoranta domin kawo karshe karshen kunci karshen tashen hankula a can ukraine tattaunawar tsakanin shugaban rasha vladimir putin da shugaban ukraine petro poroshenko da na faransa francois hollande da ta jamus angela merkel ya zo ne a daidai wannan lokaci da ake ta kokarin yin amfani da hanyoyin diflomasiya domin kawo karshen fada da ke ake ta yi da 'yan aware masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine wani mai magana da yawon gwamnatin jamus ya bayyana cewa shugabannin guda hudu sun dauki aniyar ganawa laraba mai zuwa a babban birnin minsk na kasar belarus domin ci gaba da ayyukan warware rigingimin ukraine wannan shiri dai yana da nasaba da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka saka hannu a kai a watan satumba wanda a halin yanzu an yi wa wannan yarjejeniya kafar ungulu wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana cewa zuwa yanzu fa babu cikakken bayanai akan wannan ganawa da za a yi Bari mu je Iran, babban jagoran kasar Ayatollah Ali Khomeini yau Lahadi ya bayyana cewa yana goyon bayan cimma yarjejeniya da manyan kasashen duniya idan har bata kalubalanci manufofin kasar shi ba. Shugaban na Iran ya bayyana hakan ne a can kasar Iran a lokacin da yake ganawa da rundunar yakin sama na kasar a daidai lokacin da ministan harkokin wajen kasar shi kuma yake tattaunawa na wannan batu kenan akan yadda za a samu cimma yarjejeniya a birnin Munich da ke kasar Jamus. Javad Zarif ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa masu muhimmanci yau Lahadi da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry dangane da makamashin nukiliyar Iran. Zarif ya kara da cewa hanya mafi a'ala na mu'amala da Iran shine na yin sulhu da ita da kuma girmama ta. Mr. Zarif ya soki takunkuman da aka saka wa Iran yana mai cewa matakan ba su cimma haƙa ba. Ana jin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau lahadi ya bayyana cewa dole ne adama ya yi adawa da ta'addanci ta kowane hali da yake magana a taron na musamman da aka shirya a kan tsaro a can birnin munich kerry ya bayyana cewa duniya fa tana fama da wani irin annoba kare doka ne da yake magana akan mayakan isil jami'in diflomasiyyar nan amurka ya faɗa cewa babu wasu dalilai za su sa a ringa amfani da tsauraran ra'ayi wajen tada hankula ya faɗa haka ne kwana ɗaya bayan da kasar jordan ita kuma ta share kwanaki uku a jere tana kaiwa isil har-haren sama kasu Jordan ta ɗaura da kai har-haren sama ne domin rama kisan da aka yi wa mayakin kunce domin rama kisan da aka yi wa sojin jirgin saman ta Mu'az al wanda mayakan ISIL su kame a asiri a watan Disambar shekarar bara kuma yanzu suka kone shi. A halin da ake ciki dai haɗaɗɗen daular Larabawa jiya Asabar ta bayyana cewa ta aika rundunar jiragen yakin sama kirar F-16 su wa Jordan kai har-haren sama. A ƙarshe an kawo ƙarshen dokar hana fita waje da aka share shekaru goma da ita a birnin Bagadaza can ƙasar Iraki amma sa'o'i kaɗan kuwa sai wasu bamabamai suka tashi har ma suka yi sanadiyar rayukan mutane akalla talatin da bakwai da raunata mutane da yawa wadan dokar ya kare ne karfe goma sha biyun daren jiya lamarin da ya bai wa jama'a damar zama a waje har zuwa sanyin safiyar lahadi dama dai wannan doka an kaddamar da ita ne a birnin domin rage yawan tashe-tashen hankula da sata jama'a labaran duniya kenan ka saurara To jiya ne hukumar zaben Najeriya karkashin jagorancin Farfesa Atayiru Jega ta ce ta ɗage zaben da za ta yi nan da sati shida. Wannan ya haifar da cece ce Wannan ne kuma yasa na kira Dr. Yunus Tanko shugaban jami'ar NCP wato National Conscious Party na ƙasa kuma na fara ce masa ne su ne suka yi kutun kutun ɗin ganin an ɗage wannan zaben domin ko ko kwanan nan sun yi zanga-zangan ganin cewa ɗage wannan zaben ko me zai ce? gaskiya ya kamata a yawa jam'iyyoyin nan a garin daga farko mun fito muna ta korafe korafe abubuwan da yake addamar jam'iyyoyin nan ba wanda ya kula da su ba wanda ya damu da su duk abubuwan da muka faɗa na kurakuran da aka yi tun da daɗewa ba wanda ya ce mana uffan balle a ce mana cewa eh za a yi gyara a misali za a ce jam'iyya da ake kira da karama ta ci zaɓe sai daga lissafi ko wani ɗan jam'iyya ya tashi ya kuma wata jam'iyyar duk ba wanda ya koya da wannan kuma tsakani da Allah a lokacin da aka fara wannan hasaniya ranar da aka sa ranukan zaben nan ba a kira ba an faɗa mana cewa ga ranukan zaben nan ranar da aka fasu ba a wanda aka faɗa kurin mu ma jinsa muka yi a sama amma duk wannan ba mu damu ba muka ba da goyon baya ɗari bisa kan ɗari idan aka ce mu ne muka gurguzu dan a zaɓi a canza wannan gaskiya ba a mana adalci ba. Ita san abin da ta kulla ba su wa mutane adalci ba. To dakta ai shiga shiga jam'iyya ai na ce ko ra'ayi ne in ka shiga jami'a misali mutum ya shiga jam'iyyan ku ya ci zaɓe hita tunda ba dokan da ya hana haka na. A ai amma akwai dokan da ya ba da umarni cewa in ka ci zaɓe a kamar jam'iyya eh, kaza za ka iya cinye sheka kuna rana guda. Ai mun samu irin hakan nan a Ekiti. Dan mu da muka samu ya ci zaɓe kuna rana guda kuna ya koma su jam'iyyar. Da yawansu hakan nan ba wanda ya ukon. Mutum zai tashi tsaya zafiya ɗaya yana ta amfani da kuɗin gwamnati yana sata ya tsaya ya nemi eh, eh, jami'an tsaro sun yi ci zaɓe amma su mu mun da muke cikin zaɓen amma shi a manta da mu in mun mutum mu yi korafi a samun ba mu da ba mu da adalci ba mu da ba mu da aƙida da mu abin da muke yi ba sai yanzu da a lokacin za a ɗauki mataki da yake tsaura da ya shafi zamiya sannan za a zo a tsaura mana a ka gaskiya ba a mana adalci ba. To yanzu me matsayin ku game da ɗage wannan zaɓen dai a takaice a yanzu da ake ciki shine idan hukumar zaɓe ita ta fata mana cewa daga zaɓe bisa kan shawarar da samu daga hukumar tsaro to idan haka ne mu me za mu ce mun ce yanzu a ce dole a yi zaɓen nan in ka suka kakkace mutane ya a kan wa za a ɗaura a kan mu za a ɗaura to shi yasa dole ne mu maida wa ita hukumar zaɓe ita ce aka ba wa umarni ita ce take da zahiri a cikin tsarin kundin mulki ta faɗi a kan zaɓe ba yan jam'iyya ba yanzu ku ɗage zaɓen ya yi muku daidai ba ku da wani ba ku da wani ƙorafi ba ku da wani ina ma muke da kuɗin ba da za mu tsaya zaɓen dama daidai ko kuɗin mu abin da muke ƙorafi mu ɗan tsaya mu yi mu yi da daga ƙoƙarin mu don mu tsaya zaɓen tun yanzu nan gaba ɗaya abin da muke da shi an tashi ke yanzu an zaɓen ya za mu yi kenan ai ba za mu mana daɗi ba tun wanda ya ce mana ya mana daɗi ƙarya yake yi amma an danne mu an ce mana dole ga abin da a yi to yi ai wasu na cewa ma kai shugaban jami'ar NCP kana cikin waɗanda babban jami'a ta gayyata domin ku kawo dalilai ko kuma ku yi kutun kutun na ku ga cewa lalle lalle an dakatar da wannan zaben kana sane da wannan wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce kuma duk da cewa ma na fito na yi magana a kansa a ranar da wanda suke yi nasu fudda bakin ko ba ma ba a yi ba ka tambayi kowa ka ji banda labarinsa ban sani ba a lokacin da aka zo aka zo na cikin shiri shirin su banda labarin wannan ban sani ba. Kuma ba wanda ya tuntuɓe ka? ba kowa ne ma zai zo ninga makana ba wanda tuntuɓe ni. Sam mun je mun bawa mun ba su shawarwari akan maganan ita katin dindindin da kuma kar a tsaya a ya kake mutane ko a ciwo mutane zarafi don a dandamin siyasa duk wanda mun ba da shawara kuma Allah ya gani mun ka tsayin daka a lokacin da aka yi wayannan abubuwa a nan eh, eh, eh, fadar ina ne a sheraton hotel mun tsaya tsayin daka don mu kare wa jam'iyyoyin nan mutuncin su mun tsaya mun yi wannan to saboda haka duk wanda ya ce mana kudi kina ko da mu a ciki ko lokacin ma da aka magana ma a cikin office din ainan mu sa'awarin mu shine ita hukumar zabe idan da da yanci za ta faɗa amma ta abin wa yan jam'iyyoyi gaskiya wannan ba za a musu adalci ba in an musu hakan nan Dr. Yunusa Tanko kenan shugaban jam'iyyar National Conscious Party na Najeriya. To a can jihar Adamawa kuma uh, Ibrahim Abdulaziz ne ya ji ra'ayin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan batun ɗage zaɓen da aka yi, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana da shi. to mai masana ke cewa dangane da wannan batu na ɗage zaben wannan ita ce tambayar da na wa dr amuga kyaftin na mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da ke yola eto eh ni a matsayina na wanda ya siyasa a baya kuma wanda yake kaunan eh, zaman lafiya ni abin da zan faɗa duk shure-shuren da ake yi ana neman wani wuta ne ta tashi a kasan nan amma mutanen najeriya mu yi hakuri mu jimre mu ɗaure mu sani komin ɗaga wannan abun ba zai wuce ba za a ɗaga shi iya fita a cikin tsarin da aka yi ba na cikin eh, electoral act ba to ko da an daga ne ai hakuri wasu suna ganin kan cewa abin da jami'an suka ce kamar kan cewa idan har aka yi zaben a yanzu su ba ruwan su su ba su ba da kariya ba da su wannan bai ba da bai wa Najeriya kunya ba a wannan kunya kunya daya yanzu yanzu maganan ba da ba da tsaro a wannan arewa maso gabas din nan da kullum kowane sati sai a ce a a mutanen Najeriya su hakuri yanzu yanzu nan za a ga yadda za a kori yaran nan a kullum sai an fito sati daya wata daya har mun shiga eh, shekaru nawa yanzu ai mun riga mun ai kun Najeriya masu riga sun sha kunya su ma dai shugabannin jam'iyyu a matakin jihohi fa ba a bar su a baya ba wajen mai da martani dangane da wannan batu to ko mai sauran talaka masu kada ƙuri'a ne ke cewa kuma na ya haya mu azu karfashe dai ko kan ba mu ji daɗin sa ba kuma so samun muna so a bar mu yi zaɓe lafiya a gama lafiya eh saboda mu muna ganin kawai sun hango cewa ba za su ci zaɓe bane kawai shine suke rage zaɓen kawai ba a taɓa samun ƙasar da taɓa irin wannan ba tunda da ya dace a ce su hukumomin tsaro su ya kamata su yi a zo kuma cin rana tsaka cewa jami'an tsaro su za su janye a harkar zaɓe ai kaga bai yi daɗi ba kuma kamata ya a ce su ya kamata su ba da gudunmawar su domin a yi shi lafiya a gama lafiya to sun zo sun ba da harkar tsaro an ce da irin boko haram shekara nawa muna fama da ita mu muna kiran su duba Allah su yi wa ƙasar nan matsaya su mana matsaya mai kyau wanda za mu samu amfani ba mu ba ba ƴaƴanmu ba jikokin jikoki masu sama mana matsaya mu muna kira da kan cewar wannan abin kar ma ya razana kowa kowa ya kwantar da hankalinsa in Allah ya yarda ko yaushe suka kai shi muna nan muna jiran su za a yi shi lafiya kuma a gama lafiya kuma in Allah da da ikon Allah Allah zai kawo mana canjin alkhairi ka nan yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan zabe za ta kaya yayin da in yi magana kan ce wai rana ba ta karya sai dai uwar ya ta ji kunya Ibrahim Abdul sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar ka zo yalwa yan ƙasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa tino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar ka 'yancinka kare makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka yancinka ka rike makamunka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ki kai hauka ka barar da damarka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka madalla ana tare da sashen hausa a gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karye goma da minti goma sha takwas na safiya kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara shirin da ke kawo muku rahotanni da ba kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin Krista. Kafin mai sallama da Reverend Dr. Shu'aibu M. Bell, shugaban kungiyar haɗin kan Krista na shiya arewa maso gabashin Najeriya wanda ke jan hankalin 'yan Najeriya kan buƙatar zaman lafiya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe. Na tambaye shi banda addu'o'i da ke da matuƙar muhimmanci a rayuwar mai bi. akwai wata rawar da su shugabannin addini za su iya takawa wajen ganin an gudanar da zaɓuka an kuma samu zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya sai ya bayyana cewa. Eh haka ne babban abin da ke akwai yanzu shine inda zai yiwu sosai shine a ga fastoci da limamai suna hausa na jika su tare da matasa su yi taron tuntuɓa su yi taron bayanai na abubuwan da suka kamata su ja hankalin mutane kurkusa domin baka sani ba ko a cikin wannan abu aka zai aka kashe ka ka mutu kana ji za ka sami Allah a gida ko za ka kasance kana da lada to wannan babban abu ne wanda ya kamata a yi don haka ina so musamman mu fastoci da limamai da ke arewa jan hankalinmu ya fi karfi sosai da ya kamata mu yi tun waɗannan abu ba su yi ba kuma suna dab da faruwa to a haɗa waɗannan 'yan siyasa ɗin su tabbatar an mori waɗannan limamai ko fastoci domin ganawa da matasanmu mu nuna musu yadda za mu yin wani abin da za a ce ga yaban da ya kamata za a yi a wannan jiha kaza ga yaban da za a iya bawa wannan jiha kaza amma ba za mu so a ce an haɗu an ce Allah dai ba domin za a yi ta cusa gaba ne da kiyayya na banza da wofi da ba za su kawo mana ribar abu a cikin ƙasar mu ba domin Allah ma yana iya rike hannunsa kanmu da cewa ba zai zubo da ruwan sama ba zai ba da albarka ba ba zai yana da daidai hana wa'annan abubuwa faruwa amma yana da tsawon jimiri yana da tsawon hakuri da tabbatar da cewa ya'ya waɗanda ana tsammani za su kasance cikin harkar mulki na Allah ba za su lalace gabaki ɗaya ba saboda haka ana ba mu lokaci ne na gyara na tuba na daidaita al'amura sosai yadda ya kamata ina sake roko idan kana sauraro na mai saurare ka kara nisantar da zuciyarka nesa musamman ku da kuke matasa muna maku addu'a wannan ƙasa abinda za ku rike ne gobe idan ba ku nan ko kuma kun tagayyara ya'yan waɗannan 'yan siyasan suna karatu a waje suna wajen manya-manyan wurare za su sake dawowa su zo su mulke mu suna ta ganin ga yadda za a iya yi to ku yi hattara kada a cuce ku idan an cuce ku mu aka cuta domin ba za mu iya yin wani abin da zai gina mu ba kuma kuma ba ku sami riba ba ina kira ga waɗanda za su sa kuri'a abin ɗacin rai ne da ya cewa yanzu ma da yawa inda abubuwan suke ta da hankali ko kuma ana shirya shiryen da hankali shine waɗanda ba su da kati musamman da ba su yi rajista ba ba su kuma je sun yi ba su sun zauna da cewa sai dai su zo su tada rikici suna da ɗan su suna so a zaɓe su su za su je wurin sa kuri'a sai su tada hankalin waɗanda sun shirya za su sa kuri'a to kaga wannan ba shi ba ne ba babban abu ka tabbatar kana da katin zaɓen ka a hannu wanda ana ce da shi permanent voters card wato pvc wanda idan allah ya yarda inec ta ce akwai daman yiwuwar yin amfani da temporary voters card to shi kenan sai a sami daman fitar kowa da kowa in bai yiwu an raba ma kowa katinsa ba kafin ranar zaɓe amma babban abu idan kana kin mutum ba da bindiga za ka ki shi ba kana da daidai ka ɗauki katin ka kasa a akwatin kuri'a ka nuna cewa ba shi ne wancan ka zaɓa ba ba shi ne wancan ke kika zaɓa ba ka zaɓi gwaninka kuma da yardan Allah in ka yi addu'a da nafiya Allah ya nufi gwaninka da ci sai ga ka gamar da shi duka amma in ka yi fada na ɗaya kuri'un da ke wurin gabaki ɗaya ko da naka ko ba naka an za a iya kawarwa domin hukumar zabe tana da wannan babban aiki na cewa idan akwai abubuwa suna ɓata wurin da ake zaɓe to za a iya soke zaɓen da ke wannan mazaɓa ga baki daya kaga an yi babban asara kuma ya yi wani wanda ba ka so baɗin sai ya samu ya ci za ka ci gaba da yin gunaguni sai ka ci gaba da tada hankali ina roko ba wannan shine zai zama abin mu ba fada yanzu ba da bindiga ba bane ake yi da katin kuri'anka kamar yanzu yadda aka yi a kasar jamus ai an yi zaɓe wanda ke kan kujeran ba shi ya ci ba akwai kuma wanda an yi zaɓe wanda ke kan kujeran ya ci duk a bar marmari da tunanin mutane ya tafi musu yadda sun gani zai fita musu daidai yadda ya kamata. Haka yake, nan kuma za mu sallama da Reverend Dr. Shu'abu Bell, shugaban kungiyar haɗin kan Krista na shiya arewa maso gabashin Najeriya, da kuma fatar an saurari shawarinsa da kunnuwan basira. Yanzu a madadinsa da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa ne na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da zan sake gayyato bello habib galadanci domin ya kawo mana labarai amma fa wannan karan a takaice zai kawo su sauraron ga labaran a takaice Najeriya ta bayyana cewa ta jinkirta ranakun babban zaben da aka shirya ran 14 ga watan na Fabrairu inda ta ɗage jefa ƙuri'u da makonni shida saboda dalilai na tsaro da kuma boko haram shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta tahir jega ya ga nema labarai jiya asabar a birnin tarayyar najeriya abuja cewa idan ba za a iya tabbatar da tsaron ma'aikatan zaɓe ba da masu jefa ƙuri'a da kuma masu lura da eh, da masu lura da zaɓe da kuma akwatunan zaɓe to za a yi salwantar da rayukan maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba jiga ya ce saboda rashin tabbacin tsaro hukumar zaɓe ta yanke shawarar ɗage zaben 2015 yanzu a da wani babban zaɓe ne wato na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya ra 28 ga watan maris na shekarar nan ta 2015 sai dai kuma sakatar kan harkokin wajen amurka john kerry a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa amurka na matukar takaicin shawar da najeriya ta yanke na jinkirta ranakun zaɓe yi wa hukumar zaɓe katsalandan saboda dalilan siyasa ba daidai ba ne a cewa keri akwai mahimmanci idan gwamnati ba ta yi amfani da dalilan tsaro ba wajen yi wa tsarin demokuraɗiyya hawan kawara bar mu koma kan rigimar Ukraine inda a lokutan bayanin shugabannin Rasha da Ukraine da Faransa da Jamus suka tattauna ta waitar tarho yau Lahadi game da wani shirin sulhunta zaman lafiya da Faransa da Jamus za su zagoranta domin kawo karshen tashe-tashen hankula. Tattaunawar tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Ukraine Petro Poroshenko da shugaban Faransa François Hollande da ta Jamus Angela Merkel. ya zo ne a daidai wannan lokaci da ake ta kokarin yin amfani da hanyoyin diflomasiya domin kawo karshen fada da yake ci yake cinyewa da 'yan awali masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine wani mai magana da yawon gwamnatin jamus ya bayyana cewa shugabannin guda hudu sun dauki aniyar ganawa laraba mai zuwa a babban birnin minsk na kasar belarus domin ci gaba da ayyukan warware da gingimin ukraine wannan shiri dai yana da nasaba da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka saka hannu a kai a watan satumba wadda a halin yanzu an yi wa wannan yarjejeniya kafar ungulu wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana cewa ya zuwa yanzu fa babu cikakken bayani akan wannan ganawa Babban jagoran kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya bayyana cewa yana goyon bayan cimma yarjejeniya da manyan kasashen duniya idan har bata kalubalanci manufofin ƙasar shi ba. Shugaban na Iran ya bayyana hakan ne a can kasar iran a lokacin da yake ganawa da rundunar yakin sama na kasar a daidai lokacin da ministan harkokin wajen kasar ke tattaunawa na batun cin ne a birnin munich takaitattun labaran duniya kenan to ma da bello da kuma waɗannan takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen mu gaba ɗaya na yau dinnan domin ko bamu da shirin dare sai gobe da sahi'in mai duka mai kowa mai komai ya kai mu ku ji abokan aikinmu mu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan na Ibrahim Alfa Ahmed wato ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci din wanda ya agaza mani shirin ya kai gare ku da Yemi Obajin wanda shi ne ba da umarni. Sai kuma mu wato injiniya Jigoyo ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani lokaci a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.